Ah, muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddarar saduwanmu a cikin wangar rana mai albarka cikin lokaci mai albarka kuma cikin wata mai albarka wata mai albarka wata ramadan yana da kwana daidai sha bakwai ikon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara hudu. 1444 ya yi daidai miladiyyar annabi isa 2023 muna cikin wata na april yana da kwana ɗaya daya takwas ga munan nan masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a jami'u takwa karkashin makarantarmu na daru hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko cikakken ikhlasi allah ka ba mu ikhlasi sa'annan abu na biyu muna roƙon ubangiji Allah tabbatuwa kan sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga sunnan shi zai kubutar da kai gobe kiyama gaban Allah maza Allah ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba duk wanda ya bi ni ya shiga aljanna wanda ya saba min wuta biyayyan manzo Allah shine ka bi manzo Allah kan yanda ya karantar da kai Qur'ani da sunna ba son zuciyanka ba yadda shi ya gaya maka mun gane biyayyan manzon Allah shine addinin shi ya nuna muna ya za mu bautata wa Allah shi ya nuna muna kuma ya za mu mai biyayya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ina tune akwai bawan Allah da ya ce ma sha Allahu wa shi'ta ya ce in Allah ya so da kai manzon Allah ce aja'altani lillahi nidda yanzu ka mai da ni abokin tarayyan Allah sabi ya ce masha Allah in Allah ya so da kai shi mazu Allah ya ce a ni lillahi midda yanzu ka dauke ni aka kai ni masayin Allah kul ma sha Allah wahdau ce ma sha Allah kuma shi kade don Allah wa ya koya mana wanga karatu yanzu in mazu Allah ya ce a ce Allah shi kade sha ce a manzo Allah kai baka gane ba kai da Allah ai duk wanda ya hada Allah da manzo Allah kafiri ne duk wanda ya hada manzo Allah da Allah duk wanda ya daga matsayin manzo Allah har ya kai shuran Allah arne ne a bakin ko manzo Allah zuwan manzo Allah ya zo ya bambanta tsakanin mu da Yahudu da Nasara sun bautata ma allolis Allah ya sun bautata ma iyayen sun bautata ma malumansu suka bauta bautata ma annabawansu manzo Allah ya zo ya kore duka ya ce bautar na Allah ne shi kaɗai abin da sa mu da nasara ba mu riga guda ke abin da sa mu da nasara suka yi suka doki hanyarsu kuma muka doki hanyar sai a wayi gari wai yanzu an zauna har ana neman wai malami ya zo ya yi bayanin me yasa ya ce ba neman bukatan ko ba neman biyan bukata wurin kuwa shi Allah wai malami musulmai na neman malami zai wanga bayani kai da kanka kasan muna cikin zamanin fitina ko ai na gaya muku na ce sun ji kunya ban ga muku ba eh, na ce muku kuma na ce duk makircin da suka shirya ya koma kansu kuma ya koma kansu duba barin gaya maka duba wallahi yadda da Allah wani abu daban ne sun shirya suna shiryawa tun shekaran jiya suna shirya. Ta sai mu kuma Allah ya ba mu sa'a mu ma ba wani shirin da muke yi kai kara muke ma Allah sai Allah mu ya rinjaye su wa qad makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wa qad makaru wa qad wa qad makaru makra wa makarna makran wa hum la yash'urun wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin muna roƙon ubangiji Allah ya kare kaskantar da su ubangiji Allah ya kare daukaka sunna na ransa da Allah duk wanda ya ce bayan Allah ana iya zuwa wurin wani arne ne muna tare da maganar Dr. Idris banda Allah ba a bautan kowa banda Allah ba a neman biyan bukatan kowa banda Allah ya fi karfin kowa duba ranar da manzo Allah ya mutu kaji kaji karatu ahlus sunna da manzo Allah ya mutu ya mutu bai mutu ba ya mutu bai mutu ba Umar ya zo ya shiga lafi aka ce ya mutu ya ce shuru ya je ya komo da ya duba ya ce ah, baka mutu ba baka mutu ba shi umar ya fita ya ce to na je na gani bai mutu ba munafukan da ke cewa suna yadawa ya mutu in na ji wani in na ji wani she na fidda mai na sauke mai kai ana nan shi kowa ya shiru umar kaji shi da wanda ma suka shiga tare ina jin kama abu musa ashari ko hira ne da suka shiga tare sai umar ya ce mugira ya ka gani ya ce eh manzo Allah ya mutu ya ce bai mutu ba isho bai mutu ba ya ce umar ya ce e mugira bar mu fita lafiya bai mutu ba shi mugira ka bakin shi shi ana nan sai umar ya shiga masallaci ya rika takobi haka ya ce wanda ke so ba hana ka ba ka iya ka ce manzo Allah ya mutu amma ni na sauke maka kai shi masallaci ya shiru sai abubakar ya zo da abubakar ya zo ya zo ya iske umar ya karbi wuri sai abubakar ya kyale shi shiga ya je duba manzo Allah ya duba manzo Allah ya duba manzo Allah ya yi duba ya duba ya gwada ya gwada ya gwada ya gwada ya ce wallahi ka mutu dibta hayyan wa mayyita ya rasulullah ya ce a raye da amace ban san wanne ma ka fi kan shi ya ce ka mutu kamar baka mutu ba kana kan shi sannan sun sumbaci goshin manzo Allah sai ya fito ya ce Umar Umar ya ce Sam kyale ni ya ce Umar Umar ya ce kyale ni Sha Bakar ya kyale shi hawo minbari ya ce innal hamdalillah ya gama hutuba ku ji abin da ya fadi man kana abudu muhammadan fa inna muhammad qad mat ce duk wanda muhammad yake bauta to Allah ka ya mutu ashe bautan ba nawa ne ne ba manzo Allah ya zo ya establish bautan wa shi yasa in muna da biyan bukata masala muka shiga cikin masaloli musiba ta sauko muna ba mu zuwa wurin kwa wurin za mu je amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah wa ya karanta muna ayan ga wa ya muna bayani ayan ga ai ba Allah da kanshi ya sauko ba ya aiko manzo Allah yanzu haka kurum Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu Allah inda ubangiji Allah ke bayanin annabawa da manzanni wanda yake uh, an ya kula linnasi kunu ibadan li min duni Allah walakin kunu rabbani farko ayat walakin kunu rabbani yina bima kuntum tuallimuna nasa wa bima kuntum tadrusun akwai farko ayat a ce bai yiwa ban aiko annabawa da mutanen kirki manzanni su zo su ce da mutane na aiko su su zo su gaya da mutane ni ne Allah shi su kyale ni su doki su ba kansu ba su haka shi sa biyan bukata da neman taimako wurin Allah ke nema manzo Allah da kansa ya ce ma Abdullahi bin Abbas idan sta'anta har yanzu baka ga ayan ba ma kana li basharin an yu'tiyahu Allah al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ya samu ahli sunnati wal jamaa itikadin ma in an shiga kunci an iya zuwa wurin manzo Allah ba Allah ba kafirci ne ba wai zallan fadi ba wanda ma bai yadda ba arne ne kun gane karatu sannan kuma ga wani kuma da ya ce ko shi cikin kumashi wai don ba mu ganin Allah ba mu yi magana da Allah shekawa manzo Allah shi sa manzo Allah siffa Allah kenan shi ma wannan maganar kafirci domin bai yi wa wanda zai siffatu da Allah manzo Allah ya mutu ko ya mutu ko bai mutu ba to Allah na raye ko ba shi raye suna suna da alaka wurin siffa ko za alaka Allah al-ayyul qayyum manzo Allah kuma innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah al-ayyul qayyum manzo Allah kuma me innaka mayyitun wa innahum mayyitun muke ga musu wallahi ba su da karatu ba du'a tantiran jahilai ne ayan gama zai yi ma bai san shi ba marasa mutunci ne duba wallahi kun ga ake ga ita munafunci kana bin su haka tashi kiyama bayan su ka san wallahi ka duba ka ji ka ji sallansa a bayan zaka ji wallahi ita bin su shagan daga suke ma Allah fa duk iya shegen su Allah suke ma duk diban albarkansu kan Allah yake karewa sai san kana so ka tabi su ta bin su kana kana gyare gyare kana bin su kana gyare gyare kana bin su ga wani munafuki kuma bayan an kare ya fito ni lamarin ne yana ban mamaki wani profesa ne shi lamarin shi ban mamaki ashe yana ciki yana kasa kasa to ai tun shekaran jiya kamata ka fito ba yau ba ko ba ka ba to profesa ba masala dokta ya ya shirya yana jira zo ka kwashi ka a hannu jama'a abin da ke son ku gane lamarin addinin gaba lamarin wa'ansu kasa ko kabila wa isu jama'a lamarin Allah ne da munzon Allah lamarin Allah ne da munzon Allah shi dokta ya shirya kuma ubangiji Allah ya fara daukaka shi an je nema a tujara shi Allah ya daukaka shi yanzu kusan zan ce maka Afrika gaba da ba wanda ake saurara ya kai shi to kaga lamarin su Allah ko eh, eh, eh, haka ne haka Allah ke adi shi ba wallahi ai mutum bai sani ba shi <laughs> Allah mutum mutum duba mutum akwai wa'ansu dolaye ne wurin neman kaskantar da shi wurin neman a wulakanta shi shi ya zama sadaukaka yanzu ajiye wannan ma ba su kula da wane ne shi ba yau sun je su ga mai ke tafiya ko ba ka ba eh, ba ku da hankali muna gaya muku afala ta'qilun kuna cewa muna zagin maimakon ku je ku duba kuna da hankali ko ba ku da hankali kuna cewa ana zagi kun gaya yau kun gane ba ku da hankali ko ba ku da hankali ba ku da hankali kun ga kun gane sannu sannu kun gane ba ku da hankali kuma mutumin gane shaido ki riganka da fullanka zai rena ka aka samu wasu yan iska da su rena shi wanda ya fi ubanni su ma albarka yanzu suka gane ashe a gani a rena a taba a ne a sha kashi a kiyaye ka bawan Allah Allah maka sutura suratu hud ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayani akan al'amarin gwagwarmayan annabi hudu da jama'ansa bayan da ya gama da annabi nuhu sai ya kawo kuma na annabi hudu ya gaya da manzo duka kuma cikin kuma na gaya muku duka rarrashin manzo Allah duka me rarrashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda za a ya kara samun nasuwa da kwanci hankali wurin da'awa sai ubangiji Allah ce mai wa ila adin huda ai ba wanga ba akwai adawa waɗansu jama'a ne Allah ya ce da annabi Muhammad halittan da ni Allah na musu da baiwan gonaki da abinci da rayuwa da abin da na shimfida musu na shimfida musu lam yukhlaq mithluha fil bilad amma duk da shi ba su bauta ta min ba balle wa'anga wanga halittan su nawa adawa mutum na iya duban jikinsa ya yi adawa sun yadda da kansu sun yadda da kansu mutum na duban kansa ya ga kamar lalle ni mutum ne Allah ce duk da shi suka ce Kalu yahudu ma na bi bayyinatin wa ma na'nu bi tariki alihatina an qawli wa ma na'nu laka bi mu'minin ma na bi bayyina babu wata hujja ko kwara da ka kawo da yake tabbatar da lalle Allah shi kadai ne mu ko mu je mu bautata masa wa ma na'nu bi tariki alihatina an qawli wazin ka bai samu bar allolin mu mun bautata musu wato ba alaman sun shirya su bautata ma Allah yanzu in mutum ya zo da magana you have to test it ya kamata ka jarraba ka gani gaskiya ne ko ba gaskiya ba yanzu maganganun da muke yin ga ai ana saurara ko baka ba wannan saurara ya ce to bari ji ya so in jan gwada gani haka ne ko baka ba su ba su yi shiri ma su gwada ba ka zo da magana magana da ka zo da shin na maimakon a zauna a yi nazarin maganan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne malam zuwan ka naka ce babu ji a wannan na nuna kai ba mai gaskiya ba ne me ka zo da shi me ka zo da shi zo mu auna mu gani ko ba ka ba amma ba mu ji a wannan na kai ba mai gaskiya bai wa ma na'nu bi tariki aliyatina an qawlik wa ma na'nu laka bi mu'minina duka yana ciki sai suka ce in naqulu illa taraka ba'du aliyatina bisu wala tafsiri wal qara da huna in naqulu illa taraka ba'du aliyatina bisu sai dai gani muke yi maganganun da ka zo kana yin na da yake ka taba alloli musu yi sun tabe ka yanzu aka ka zama ci ai ba taba alloli domin ta taba suna sa mutum ya zama lokaci illa taraka ba'du alihatina bisu sai ce musu inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun sai ce me min duni sai ce fakiduni jami'an sai annabi hudu ya ce to shi kenan ku dai na gane ku tantiran mushrikai ne ku kafirai ne kuma marasa hankalin nan wani ai ya ga musu afala ta'qilun ya ce ba ku da hankali amma ina so ina shaida Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi shaida na barranta ga ku baki daya na gaya muku gaskiya kuma na barranta kuma ni ba mushriki bane kuma ku yi shaida ni annabi hudu ina son ku yi shaida ni annabi hudu kaga jiya ina ce muku da shaidan Allah da Islaudin Clay to shaidan su fa yace ina son ku yi shaida ni ban yadda da allolin ku ba ina son ku yi bai ku shaida in ba ku gane ba kamar yanzu misali kamar muna son mu kamar yanzu aka dan sunna alus sunna mun gane ku malumman sunna su ce tijaniya muna son ku gane shoyi ibrahim kuna muna son yan tijaniya ko ku yi shaida ko mun kai gaban allah ku yi shaida mun kai gaban allah ba mu yadda da shau tijani da shau ibrahim ba Ku gane karatun ku to ma'ana ushidullah wa shahadu kenan kuma ku shaida shi yasa su kansu ma muka kai gaban Allah suna cikin wanda za su kai shaida kamar duniya ba mu yadda Shehu Ibrahim ko dai ba ka ni ban yadda da Shehu Ibrahim ba ban yadda da Shehu Tijani ba addinance su ba kowa bane to muna son me kuma ku yi me ku yi shaida addinance su me wanda kowa ne shine Allah da manzonsa ya kare banda Allah da manzonsa ba kowa sai wanda kuma zai ce Allah da manzonsa sun ce to shine ma za a ba wai kowa bo za a saurari shine me za a saurari amma baka ce Allah da manzo Allah sun ce ba kai ma ba kowan kowa ba ne. to shine ce musu ushidullah ina son Allah ya yayi shaida Allah kai shaida sannan kuma ku yi shaida anni bari ummin ma shirku da min duni sai ce musu faki fakiduni jami'an dukkan ku wakilai ina son ku taru duba malama suka ce a allana ha wadihatan ya fito maganan fili shi kade ga wanda suke gabansa ga karfi ga iko ga sarauta amma sai a gabansu yana ce musu fakiduni jami'a ku da sarakan da manyan da masu sauraron da yaku bayin da 'yan gama gari ku gamu ku kawo malumman bokanku da allolinku da kuka ce su mai da ni mahaukacin nan fakiduni kumin kaidi gaba da duk abinda kuke son kumin kumin in za ku kashe ni ne ku kashe ni in za ku uh, cutar da ni ne ku cutar da ni sannan thumma la zirun ka ku saurara min ka ku bata min lokaci ma ka ku ja ku ba ni lokaci ku yi shi da sauri sauri sai ce me na malam umar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الله أكبر ina gaya muku indai ana neman hikima da iya magana da usulubi ba wanda ya kai ba annabi ba wanda ya kai manzo iya magana ba wanda ya kai manzo kaga da yace musu fakiduni jami'an thumma la tunzirun shi yace inni na'amal musa inni tawakkaltu ala allah yace ni ku je ku shirya bin kaidi duk abin da za ku yi kaifa yace amma ni tawakkaltu ai aukaltu amri wa fawwadtu amri wa atamattu ala allah ni na wakilta al'amarina na sallama al'amarina na kai kaina na ba Allah na yi kaina garkuwa ga Allah na yi kaina garkuwa da Allah Allah ya ce eh ai Allah da kuke cewa kama wai ba wani wai akwai wayan ga allolin ga koma ba ni har yanzu zuwa gare shi na wanda ya aiko ni in ga muku ga magana ai tawakkaltu alai na dogara a gare shi na sallama al'amari a gare shi na yi tawakkali na sallama rayuwa na duka na bashi kamar suna tambaya wa kenan domin ana bayanin alloli da yake yanzu alloli sun yawa shaye ma wani kamar yana ciki ba ku gani ba allolin sun yawa shekaga musamman zan ba ku misali lokacin da a sa'ara suka yi sujada da suka yi sujjada suka ce amanna bi rabbil amanna bi rabbil alamin malaman tafsiri suka ce da suka yi sujjada suka ce amanna bi rabbil alamin shai fir'auna yana daga kai yana haka suka ce rabbi musa wa harun kaga da aka ce amanna bi rabbil alamin da yake ya mai da kanshi Allah ai yace ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi shi sa ya mai da kanshi Allah to daga nan da suka ce amanna bi rabbil alamin shi sa kanshi wurin sai suka ga a ah, har yanzu fir'auna na jiji da kan fa suka ce rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da ubangijin annabi haruna ta wurin fir'auna shi rikici a ah, ba ne aka ce ba da kai ba haka ma shi ta kuma ah, ta ce rabbi fir'auna ya ce a walaki rabbun gairi kina da wani ubangiji bayana shi ta ce eh rabbi wa rabbuka Allahu fi sama ubangiji na Allah da ubangijinka yana nan sama to kaga daga nan ga sai ya ce inni tawakkaltu ala Allah sai ce ni na yi tawakkali alallahi a gun ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wane ne Allah nan rabbi wa rabbi ubangiji na wanda ya rayar da ni ya halice ni ya kawo ni kuma da iyayen gijinku na ubangijinku kenan kaga wanga duka ba su gane ba yana in eh, an ce Allah still yana musu kamar suna su shiga ciki in an ce rabbi yana musu kamar suna ciki shi ce to bari in jawo hankalinku kan wane ne Allah nan na kai malam annabi Hud ya yi magana shi ce musu me ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha shi wannan shi wannan Allahu rabbi wa rabbi wa rabbikum na in ba ku san shi ba kai wallahi annabawa shi yasa ka ce cikin bayin Allah ba waliye da ya kai su duba ba wanda ke ba Allah allantakan shi kai annabawa ba wanda ke jinjina ma Allah ya kai annabawa shi ya ce ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha yace ubangiji nan nan ma min dabbatin hujja mantiq burhan ijaz yace ubangiji nan nan ma min dabbatin babu wani abin da ke da rai yake huci fashe shi ke damke da makwarkwadansa naku yana iya wani abu ya ce nakun nan ba ana ba ma bai damkawo ku kuka yi shi ma amma ninawa shi ke damke da kowa ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha yace ai babu wani halitta babu wani abin da ke huci maluma suka ce kullu zi ru'in yutlaku alaihi daba duk abin da kaga yana huci yana da rai ana ce mai daba ta haka al daba hayawan daba wa ta'iru daba shi sa mutum dabba ne dabba ma dabba ne tsuntsu ma dabba ne in na ce ma min dabbatin duk dan adam da ka sani da wanda ka sani da wanda baka sani ba suna ciki in na ce ma min dabbatin duk dabban da ka sani tun daga su giwa zaki damusa da sauran da kwaro kun san kwaro kun san kwaro duka suna ciki da su kyankyasai da su kiyashi da su kazunzumi eh, da su kwarkwata duka Allah na rike da makwarkwadansu shigansu da fitansu da cinsu da shansu da rayuwarsu da kai ba barin kawo ga kuma da tsuntsaye da kuke gani wani su malama suka ce akwai wanda suka ce adaba kullu ma dibu ala wajhil ard duk wanda ke takawa a doron kasa kun gane karatun ku sai aka ce to sun saye fa ai koya ya sauko bai saukowa to shi wasu wani suka ce to ba ma kullu ma dibu ala wajhil ard ma bane in an ce adaba duk abin da ke huci to da shi ake ko ya ce eh illa huwa face shi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala akhidhun bi nasiyatiha yana damke yana damke da wannan makwarkwadan wani ya ce yana rike da makwarkwadan makwarkwadan ma ai kai kai me girman ka nawa da za ka makwarkwadan <laughs> ka magana aka maka ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha kaga hucinka ka san nawa ne tun ran da aka haife ka ka zo duniya hucin da za ka yi har ranar da za ka saya ka shiga lahira ka je kiyama Allah yana hannunsa maganan da za ka ta yi kun ga tun da muka fara zuwa duniya yaro ya fara magana yana hannun Allah har ranar da za ka mutu ya riga ya kirga magana ya kare ruwan da za ka sha da abincin da za ka ci da tafiyan da za ka yi duka ya kirga har na karshen da za ka yi in kai za ka kiyama yana hannunsa mun gane karatun ko azikinka, rayuwanka barin yanka da ba hatta dariyanka yana hannun Allah hatta fushinka yana hannun Allah zaman ka duba wallahi zaman da duwawu mu zai duka Allah ya kirga ta sai da zamu duka Allah ya kirga iskan da zamu shaka duka Allah ya kirga ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha rayuwar kowa na hannun Allah baka isa ba ba shi hatta dabbobin da kuke ganin su ai Allahu akbar Allah da muke tashi muna yara kanana shi yana maka kamar wayan gama ana wanda an san suna nan an sani Allah ya sani kai da baka sani kaga dabbobi da kake gani suna kai kawon nan duka Allah ya halice su abincin da za su ci da iskan da za su shaka ai kullun na kawo wannan mu mutane ko to bari ka kaga kiyashi ko kwarkwata kai bari ga maka kaga sauro jinin da zai sha duka Allah ya yi lissafi shi in naka na ciki ya sha wallahi ya sha baka isa ba ko da ka sa shatasun duniya ga duka in rabon shi na cikin jikinka ya sha ya sha ya sha kun ga su kuda da su kiyashi da suka zuzumi taka wanda da su yi da rayuwar da da su yi da yaran da da su haifa ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhizun bi nasiyatiha Allah na rike da wani duka na hannun Allah mai kwai Allah ya san shi mai kuda Allah ya san shi kun gane ko wanda suke cikin ruwa Allah ya san su da wanda ma ba mu yi tunanin su ba duka Allah ya san su ma min daba aljanu duka baki daya she annabi hudu ya ce Allah da na ce tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum nan shi ke ga ya iya magana ko bai iya ba ya kafa hujja ko bai kafa ba yana gwada musu ka ji hujja fa ma min dabbatin illa illa huwa face shi Allah na huwa nan damir ya'udu ila man ya'udu ila man ila Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa face shi ubangiji akhidhun bi nasiyatiha wasu malama suka ce akhidhun bi nasiyatiha ai mutuwa da rayuwar duka na hannunsa komi na hannun Allah shi sa ranar tashi alkiyama an yi kiyama don Allah ya bar musan kama shi ke da komai da komai ya bar kowa ya kwanta kowa bai musi shi sauran mala'iku da ya saura mala'iku sai Allah ce to waye saura sai ya ce a ai duniya dai kowa ya kare kullu man da fa ɗan duniya sun kare yan wasu suka saura yan sama shi Allah ce da mala'ika mutuwa to shiga sama ka kawo min duk wanda ke wuci kawo min shi shi mala'ika mutuwa yayi sama duk wanda ke wuci ya fitar ya fitar ya fitar ya fitar ya zo ya samu wasu mala'iku executive cikin mala'iku irayen su jibril mika'il da su israfil israfil shi ya rika busa ne haka kurum yana jiran allah ya ce ya busa ya busa jibril kuma yana jiran me allah ke so a kai sako ya kai mala'ikan mutuwa kuma na jira wa allah ke so a kashe ya kama kai fi da ranka ce sako ya mutu ya su Allah ce waye saura sha ce da su jibrilu ne da su israfil da su mika'il sa'annan kuma da bawanka mala'ikan mutuwa sallah ce a kaminsu su su jibrilu su ma su la haula wa quwwata illa billah jibrilu za shi lahira jibrilu jibril man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa jibrila fa inna allaha jibril wa jibrilu aminullahi fina jibril jibrilu fa mala'ika mutuwa zai shimfida jibril ya kama shi ya damke shi ya fi da rai ya damka ba Allah kai wanga Allah kai je kana siffata shi da kana siffata shi da bayinsa kai ka san lalle duk wanda ya shiga wuta kan shirka ya cancanci ko eh. wallahi duk wanda ya shiga wuta kan kafirci da shirka wallahi ya cancanci kai zuwa ringa muku ba kafiri da arnin da ya cancanci rahama Allah ko na minti guda domin kai babban shege ne Allahu akbar wanda Allah da fa ka rasa ka duba girman Allah ka gama shi da gumakan da aka yi su da siminti ka duba girman Allah ka gama shi da antuwa ka girma girman Allah ka gama shi da Shehu Ibrahim da Shehu Tijani wallahi in ba saboda kai aka yi jahannama ba ni tsinan ne billahi alazim wallahi Allah ya fi karfin gaskiya da kullum shekaran jiya na karatu na jami'a ce in kishin ni da kai ya motsa ana zaman lafiya to shi yasa kiyama kishin Allah zai motsa in ya motsa <laughs> wurin duba kai da kanka she ka kare jinjina ma Allah ka ce Allah gaishe ka yanda zai duba za musu kona wani style ne mushrikai don kishin Allah ya motsa shi yasa Allah kun sabi ne sa Allah ya muna kishi ya muna kishi ne don mu ga yanda kishi yanda zafi abin yake kishi da Allah ya halici ya ba mu dukan ya ba mu kishin ne in yayi a dan taba mu kishin ya motsa mu ji zafi mu san an taba shi yadda zafin yake wallahi shi Allah ya ba mu kishi ibar kai baka son a baka kai baka son a maka baka son a maka baka son a maka shi ce ni da na halice ku duka ni ma ban son a me tunda ku ba kowa ba baku son a muku ni ma ka amini shi kai kace ba a maka amma kai ma Allah wuta bawanki na jira wanga abokin wutan abokin wutan Allah kiyaye sai ce ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha adaba shine al-insan dabba wal hayawan dabba wat ta'iru dabba dukkan su dabbobi ne za fi da ran jibril bayan fi da ran jibril akai sai a ce waye saura a ce wani mika'il a ce a ja ka mika'il israfil fa da shi ake jiran zai busa kafo a yi tashin kiyama Allah ce eh kai za ka yi Musa amma kamin rakka shi ma an kawo shi waye saura sha ce jibril ya saura ce kamin Jibril waye saura alaikum ta ce ba kowa kowa ya kare shi bawanka bawanka wanda kake sa kowane aiki yake zuwa ya je komo shi ya saura shi Allah ce malaika a kamin naka kai ma to shi annabi hudu ke siffata wannan ga ya ce wanga allah nan shi na dogar a kansa ko kuma allah kafiri bai ji daɗi ba wallahi duk wanda ya juya ya yi juya haka ya ga shi musulmi ne kabbara ma allah allahu akbar wallahi in allah ya yi ka yi bar kasan shi ne allah ya mutunta ka eh, ya yi wa'ansu ya fidda musu wannan tunanin ba su allah ba wannan na wuta zai sa su ya ce dan sa su ta kuma ba na ba wanda ya sai tambaye Allah kiyaye ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha sai ce me inna rabbi ala siratin mustaqim yace inna rabbi yace lalle shi ubangiji na ala siratin mustaqim Allahu akbar yace inna rabbi yace kun ga ubangiji na ala siratin mustaqim wanga aya <laughs> ita ma gariba sosai Ina rabbi shi ce ubangiji na ala siratin mustaqim yana kan tafarke miƙaƙƙiya a Allah ya ce eh as-sirat al-mustaqim al-manhaj al-wahi al-manhaj al-wadih as-sahih shine tafiya miƙaƙƙin tafiyan da ba zalunci ciki wato bi ma'ana tafiyan Allah ba zalunci ciki Allah ya ce da mutane ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman ala fala tadhalamu ya ku bayina ni kaina Allah ganin dama na amma na haramta wa kaina yin zalunci eh ni Allah na yi abinda na ga dama ba wanda sai tambaye ni yi in kare tambaya ma da kanshi in yazo ya kone amma duk da shi na ce na haramta ma kaina zalunci Allah ka yafi ne Allah ka yafe mai ban son man kira kalma da Allah zai yi waye sai tambaye shi akwai da amma ya ce duk da shi na haramta maka yana bai to da Allah ya haramta ma kan shi na, shine malam ke cewa annabi hudu ke gaya ma mutane su Ya ce, inna rabbi kaga ubangiji na ala siratin mustaqim ya haramta ma kansa zalunci shi dai abu daidai balantana ni da ku baki da shi ubangijin nan subhanahu wa ta'ala yana kan manhaji na gaskiya manhaji wanda yake Allahu akbar inna rabbi ala siratin mustaqim wanda ya dogara ga Allah na gaskiya na ransa da Allah lalle ko ya sami abin dogaro Allah bai tozartar da shi sa'annan kuma azzalimi bai kubuta hannun Allah mun gane karatun ko sannan kuma bai Allah wanda ya je nemi kariyan Allah ba Allah ya ce ka karanta a'udhu kalimati llahi tamati ba bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi manzo Allah ya bayani ba duk abin da ka ne nura Allah yanda Allah ya nuna maka ka samu inna rabbi ala siratin mustaqim shi da mu zo ranar tashi alqiyama malan ka zo an zo an zo an saya mala a bude aljanna kana tarara ana shiga aljanna tarara ana shiga wuta a kare kowa ya amince da inda yake eh kowa ya amince ba wanda zai shiga wuta face shi ya girgiza kanshi ya ce ma Allah Allah wallahi na cancanci shiga wuta ba wanda zai taka jahannama da kafan shi ko mutum guda she ya bude baki ya ce Allah na cancanci fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir she shi da kanshi ya duba ya duba ya duba ya duba ya duba she ce ah, lalle a lalle ni ne ni ne na cancanci na can shi Allah ce ka cancance ce to je wuta aka shiga wuta kana shiga kai da kanka ka ka san wurin shigan kai ba wanda zai gwada maka gidanka da ka shiga nawa ka je ka bude kofa gidan ka shiga <laughs> ai kowa san gidan shi wuta duk dan wuta ya san gidan shi ba wai da ka zo maluka ce ka jina ka bina a'a kai kanka zaka je ka zauna kan kujerar ka cikin wuta kana sha kana sha azaban ba yanda za ka yi ko kai ko wani iri shege ne ka yadda kana zaune kana shan azaba wurin ma yi girman kai ka gani fir'auna ma ya shiga namurudi ya shiga abu jali ya shiga balantana kai kai wani mushirikin kuma shi manyan phd eh, cikin mushrikai sun shiga sun zauna balle kai mushirikin yalwa ko ababu da gudu za ka shiga Allah eh, kiyaye inna rabbi ala siratin mustaqim lalle shi ubangiji na ala siratin mustaqim duk wanda ya nemi kariyan Allah ya samu kariyan Allah duk wanda ya nemi kariyan Allah ya samu kariyan Allah duk wanda ya sallama ga Allah ubangiji Allah ya karbe shi duk wanda ya nemi ubangiji Allah subhanahu wataala saya masa ubangiji Allah ya saya masa shine ina rabbi ala siratin mustaqim jamu je malam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 فلما جاء أمرنا نجينا هودا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ إيكم الله كان برمي وتلك عادل نكاجي <laughs> نعم جامو جي fa'in tawallau maluman lugar suka ce in ta tawallau ne hudifa ihdatta aini tashila in ta tawallau ne shi aka shafe guda don a sauwake maka amma da an yi magana shine ne wa in ta tawallau sha Allah ce wa in tawallau shi sa ka ce wanga Qur'ani gada wurin wani ne wallahi da an ga sabani da yawa ciki maganganun ma akwai lafazin da Allah ke kawo maka shi wurin wurin saukin ma lafazi ma Allah ya maka shi bai ba ku mamakin da ake haddace Qur'ani ba bai ba ku mamaki Allah ce wa ya yassarna al-Qur'ana lidh wallahi in ba don ya sauke ba kai saka haddace ba wa in tatawallaw ai bi ma'ana wa in idan na gama wa'azin ga she kuka juya kuka yi girman kai kuka ce ba za ku ji ba to ina son ku ji wani abu annabi hudu ma namiji ne namijin aiki ne she ce me ya ce tabbas ina son ku gane ablabtukum ma qad ablagtu ablagtukum ma ursiltu bi yace to wallahi ina son ku gane in kun juya ku yi girman kai ku yi kuka kangare kuka yi kuka juya to ni kan fa abinda Allah ya ce in fada wallahi na fadi dama ni fada ne kurum in gaya muku ne ai karatun da ake yin ga da kan da ake yin ga ba wai batun wai dole dole ka zo dole ne mu mu fadi ya shiga kunninka ka ji ya shiga kunninka ya ce da kun juya dai ni na yi kokari kokari na yi iya gurgudo na iya gurgudo bai yi sakaci ba na yi magana ya shiga kunnin kowanne yanku shi yasa in ta wallau faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum in kun juya kun yi girman kai abinda aka aiko ni zuwa gare ku in zo gaya muku wallahi Allah ya taimake ni na fadi ya shiga kunni an ya shiga kunni ka kare naka ai kaga maganganun da ake yi na shirka Allah bai son kaza Allah bai son kaza nan da ya shiga nan ya shiga nan ka gama naka in baka ji ba wani abu daban ne amma wallahi in ka riga ka ji a ah, na dayan biyu ne kaga in baka ji ba al'amarin ka na wurin Allah yanda ya ga dama ka zai da kai amma in ka ji ka kare dayan biyu ne in ma wuta ko aljanna kun ga karatu in baka ji ba wani abu daban ne amma in ka ji dayan biyu ne in ma me eh. don an riga an maka bayani ma qad ablagtukum ma ursiltu bihi إليكم أي من عمل min a'mali أعمال من أعمال دخول الجنة ومن أعمال دخول النار duk abinda Allah ya ce in gaya muku da in kun yi kun shiga aljanna na fadi da duk wanda ya gaya mu ya ce in gaya muku in kun yi wuta ne duka na fadi shi yasa ni godiyan da nike ma Allah ne in tawallaitum wan saraftum aradtum an nushi wa mau'izati faqad balag faqad ablagtukum ma ursiltuni in kuka kauce game da wa'azina da nasi'ana da kai ka wanda nike yi don a gane kuka kiya kuka yi diban albarka abinda Allah ya sa ni ai na isar ai la tafriq minni ni ban yi sakaci ba sa'an Allahu akbar ma'anan abinda ya sa ya yi fama yake fadi wannan yana fadi wannan ne don a gane cewa wurin bayanin bai sakaci ba ashe wurin bayani ba so malami ko manzo ko mai isarwa ya yi sakaci ba kai sakaci fa ba duban ido ba duban kwasuwa ne ne ba ajiye shi yadda take amiru haka ma ja'at bila kaifin wala ta'atilin wala tansi eh maluma aqida kenan wurin siffofin Allah yadda take ka ajiye ta ba gyare gyare ciki fa fadi yadda take ka bar ma Allah sauran magana domin fadin kan nan ba shi dai sa a shirya ba sai sa in maganan na nan fadi shirya yana wurin Allah shi sa ya faɗi ne don ya tabbatar musu kama lalle wanga magana ga da kuke annabi hudu ke fadin ga babu annabi fati yi magana ga kuma yana faɗi ne don nan duniya ya zama da kama tsakanin shi da su ya gaya musu ban faɗi ba suka ce akwai wanda suka ce mun ji mun kiji kun gane kun san mun kiji mun ji mun kiji bi mana ya shiga kunni amma mun ki ji mu aiki da shi sami'na shi ce to ina son ku gane ne fa in wallau, in kun juya kad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum abinda Allah ya aiko ni in son gaya muku tun farko har karshe in 100 na fadi duka in biliyon ne na fadi duka ni ban yi sakaci ba sannan ku kuma a a ni wuri na ba tafriq kuma la uzra lakum kuma ba ku da uzuri gaban Allah kisa duk wanda ya ji wazin ga da ake bakar uzuri gaba Allah kisa yana daga cikin aqidatu ahli sunnati wal jamaa in baka ji ba baka sani ba a maka wa'azi ka ji ka sani a kafa maka hujjoji a gaya maka aiki da kake kan nan ga sunan shi aikin ga sunan shi aikin aljanna wanda yayi yi rama Allah zai samu aljanna da shi aikin ga da kake yi bautan shi annai daga annabi isa ka kai masayin allah ka kai fir'auna masayin allah ka kai manzo allah masayin allah shirka ne kai fir'auna masayin allah me yasa fir'auna ya zama shirki don ya mai da kanshi shi ne namrudu me yasa ya zama shirki ya mai da kanshi wa sa'an nan shi ah, annabi isa me yasa nasara suka zama shirkai don sun mai da shi wa shi manzo Allah ce to ni ka ku yi hakan nan ka ku kai ni matsayin Allah balle ku zo mu shirkai shi ka ce a ah, ai mu ma muna son mu gaya ma Allah ma Allah ba mu so shi in manzo ikon Allah nan manzo Allah ya maka wannan maza Allah ya ce masa masahabai duba in kuna cikin masasi ku roki Allah wani ya ce masha Allah wa shi ta yace aj'altani lillahi niddan ka mai da ni aboki Allah ne shi sami ya ce maza Allah kuskure ya ce kuskure ne yace me zan ce yace kul ma sha Allah ce Allah shi kade ce sa sha gaya maka aikin ga aikin shirka ne yadda salatul fati ya fi qur'ani so dubu shida kafirci ne cewa manzo Allah siffa Allah ne kafirci ne mun gane karatu ko yadda da akidun da rikan nan duk baki da mutuwa kai kafirci ne ya shiga kunninka an kafa maka hujja to shine yake biya musunna faqad eh, in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum amma me wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum kai Allahu akbar wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum yace abin da nake son ku gane ne in kun kiya azaba ya zo in azaban ya zo abinda ubangiji Allah zai shi ne ya yastakhlifu nan ga ya threatin su ne nan ga it is it was a threat direct threat ya ce ba duk da karfin kunga da jin dadin kunga da gidaje kuna duban kai kana jin dadin kanka kana jin dadin matanka matanka na jin dadin kanta tana jin dadin ka mutum ya duba matan shi da yaran shi da gidan shi sai ce hudu baka sabi da kake ciki ba ya duba gona kaga na farko ya duba kanshi na farko ya duba ma namiji sayayye lafiyayye ya duba matan shi ga ita nan sayayya kyakkyawa sannan kuma ga dan shi sannan ga gona ga gidaje a atabnuna bi kulli ri'in she ce to zan gaya muku in kuka juya kuka yi girman kai ya yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ya tafiyar da ku dukkan ku gabaci daya in ya tafiyar da ku yace da da dukiyanku da gidajenku da kasanku da daukakanku da gonanku wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ya tafiyar da ku wansu zo zauna ciki dukkan kunga ya ce ba kunga sayuwan kunga ai ba suna iya in aka ce an yi azaba shai ba ade in annabi hudu na threatin su azaba ba ade na iya wani duba jikin shi haka ya ce mu <laughs> ba ka sami da kake ciki ba kamar mu a ce a lalle ba ku san Allah ba wallahi ai Allah shi ya fi son ma wanda ya kai ya kawo ya yi maganin shi Allah ya fi son wanda ya ne ya kai ya kawo shi a ganin shi wannan Allah ke so ya maganin mishi ce ce wa in tawallau faqad ablagtukum wa in wallau faqad ablaktukun ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ce ce su mutane ba ku sani ai kun ga ina son ku gane annabi hudu ya ce musu ba ku bane je fa su mutane daban ne kafirci Allah ya tafiyar da su ya bar su ruwa suka sha ruwa shi sa ba na ganin ka ba mun ga ruwan da suka shan nan ai mu lafiyayyu ne mu babu shan ruwa sai aka ce a ah, ai ba lalle abin da aka yi ma wani aka za maka ba shi yasa wallahi na sunnan, eh, na sunnan. Allah kiyaye Allah kiyaye in ba don dole in ba don dole ne in fadi ba da ba kyau da ban fadi azaban da aka yi ma adawa ba kyau fa mutum na tafiya yana jijjiri in ya taka shi juya ya haka in ya taka shi juya haka shi Allah ce to ba damuwa tunda kana takama ne kana ganin kana kafan kana kama ka sako to zan kawo maka iska ya daga ka kamar kada shi sa da iska Allah ya magana su Allah ce yastaklif rabbi qauman ghayrakum ya musanya ku ya kawo su mutane daban ya kawo su mutane daban sannan me wala tadurruna ku tafiyan ku ku bar ya kashe ku duka lokaci guda ku tafi ku duka bai cutar da Allah kun san me Allah ya ga magana ku nan ga in zai abun ba mutane na damu ko ka fi son inda akwai mutane kana karatu ka son kana ganin jama'a kana gani kaza Allah ya ce ni kowa ya tafi ba kowa bai cutar da ni sarki yana son da je wurin taro kan ya bullo akwai wa in eh, kaga da ba mun ga in ba mutane muna sarauta don ba jama'a akwai sarauta in ba jama'a akwai presidency in ba jama'a akwai mp kai allah ce to ni ni fa ni na kawo ku zan shafe ku a wayi gari ba kowa kuma bai cutar da ni eh bai cutar da ni shi yasa allah ya yi wannan tashin kiyama kan a fara hisabi ya bar a yi shuru ba kowa she tambaya limanil mulku yau to yau sarauta nawa ne ne shi ai shuru ai shuru ai shuru Allah ce to ni ba ruwana wai ku ku fadi ai nan ai magana kuna muna son mu bada jawabi Allah ce ni ban son jawabin kowa lillahi alwahid alqahar ni kaina zan ba kaina jawabi ni kai ne ni ne ni ne sarki mai tankwararwa mai iko mai tankwararwa wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ubangiji Allah subhanahu ya stakhlifu zai musanya ku yanda ya tafiyar da wa'insu ya kawo haka zai tafiyar da ku ya kawo waɗansu. shi sa zan ga muku dima in Allah ya saka wani masayi ya saka wani aiki ka kiya <laughs> an wuce ka ayi yi kaman ba yi ka ba a zo a yi ma a wayi gari a yi ya fi naka kuma a manta da kai shi sa wani mutum ni ne ai ni ne kaza ni ne jama'a ni ake saurara na <laughs> jarabta na zuwa wallahi duk wanda suka yi wani takaman shi ne suka ga karshen su duba da suka yi girman kai in suka yi haka mu adawa ai mu mazaje ne ai mu kaza Allah ce fa arsalna alaihim ريح فاما عاد اه فاستكبروا في الارض الا يتكذب ثمود وعاد ايه اه, آه، اي بن صبري كاي على رمني جي بايا كذبت آه، الله يسرع الحاقه ما وما ادراك اها اها واما عما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فأهلكوا سخرها عليهم وثمانية حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنه أعجاز النخل فهل ترى لهم من باقية هكا اللمس يا دبا سو من تبي كان غوبي kai don na زي بان ban غوبي zai yi mutu ban zo gobe ba ko to bari fadi abin da nake son fadi da suka yi girman kai mu mu Allah ce ta fada muwa. iska tafi Allah ya aiko iska iskan da Allah ya aiko nan in ta shiga mu mutum in ta shiga mu mutum in ta shiga mu ba'adi tana shiga da hanci ne in ta shiga cikin jikin mutum ba ta fitowa fa sai ta yi raga-raga da mutum kayan ciki ta nika kayan ciki ta fito ta cikin suriya. ta daga mutum kuma daga sama da ta zo da ta daga da ta shige ka kuma ta lauye ka ta yi sama da kai ai kun san yana musu da asasiye fom suna takawa sha Allah ce iska daga su iska daga iska daga su shi yasa yayi sama shi shiga ya ruguza kayan ciki in ya ruguza kayan ciki she yayyaga hanjin da komi shi su yi kashin shi sannan sha Allah ya juyar da su ya kakkafa su kaman kututurin da biyu sha Allah ya ce to na mazaje ce su Allah Allahu Akbar ina mazaje darasi ne gawa da muke da shi yasa dai bar fir'auna ya sha ruwa ai su suna gane in ruwan ya zo suna da karfi ko sallah ce iska fir'auna ya sha ruwa na murudu aka aika mai sauro ya shiga ya ta buga kanshi ya ta buga kanshi har ya daddanke ya kare Abuja jahal aka gama shi da wasu yara tagwaye biyu suka buga wani buga na ya buga na ya buga na ya kwanta shi kenan abdullahi bin masud ya fi da wuyansa abu lab allah ya gama shi da cutan kansa ya mutu ya rube har yana cikin daki ya yana wari kowa na tsoron ya kusa da shi ta yadda allah ke yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a ibada mai ibada bai amfanar da Allah rashin ibada mai ibada bai ko cutar da Allah shi nake son ku gane insha Allah ce wa yastakhli fi rabbi qauman ghayrakum wa la tadurruna shay'an nam inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji Allah subhanahu wataala ala kulli shay'in hafiz malam marja muje ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد أكبر جحدوا بآيات ربهم عصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد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 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية نعم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمت تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدا لتمود الله أكبر بارك الله فيك الله بارك الله فيك اللهم الله ساكا الخير to wanga tsakanin annabawa da manzanni bayan Allah gobe da iko Allah za mu ji sauran sakonnin annabi hudu zuwa ga al'ummansa akwai ta Allah da ta zo na ba da jimawa ba ina jin ina kaiwa masallaci bayan sallar azabar shiga ta tashi shigo lafiya su biyu ne ta ce malam na yi iya gwargwado na ina technical university nan ga ta ce a imana da babana suke imana da babana duka sun mutu da suka rasu shi aka dauke ni aka sa hannu wata bauyin Allah bauyin Allah ta duba ta ta kai university tana shiga university bauyin Allah da ke dubanta ita kuma ta rasu shi na ce wa ke duban ki yanzu ta ce malam yanzu dai rayuwa na bayan bayan Allah sai dai mutanen kirkin da na sani kuro me ya kawo ki ta ce inda take nan tana neman mashin ne irin mashin da ake dinkin kaya da shi shi talarin mashin na tana je technical investing nan kamar course da take tana need wannan mashin nan shi wata bauyin Allah ta ce mata yanzu kowa na da shi kowa na shiga kowa in an shiga class kowa na kawo mashin shi yana dinki ke baki da shi ta ce ya zan ni ban da shi shai da ta je wurin ga ta dinka nan ta je wurin ga ta yi shai suka ce mata je dawul hadis sun sai miki mashin Shai suka ce mata sheka da gudu ki je dawul hadis na yi very sure ta ce mata na yi 90% ciwo sun sai miki mashin na ce mata nawa ta ce 3,300 ghana city 33 miliyon. in manta da babanta su mutu wanda take rikonta ta duba ta har ta shiga university ita ma ta rasu tana fama abokannai da wanda ta sani suke ba ta kudi tana cin abinci mashin nan dai ba wanda yanzu Allah ya bashi karfi ya sai mata ta sheko da gudu ta zo darul hadi kun san yayi ban mamaki ma mu ce za mu jira wanga abin zuwa kamar awa dai ko gobe ma mu sai mata ko shi sa ina roƙonku duk wanda ke da wani bukata wurin Allah in kana da wani bukata wurin Allah kana da wani abin da kake nema wurin Allah kana da wani wani special abu da kake nema Allah ya maka tsakaninka da Allah ka shiga cikin magana ne ko ni biyan bukata ne ko na abu ne in kana da kudin wanga mashin ga ba mu mu sai mata kai ta ni da shi Allahu duk kai duba in ma ba kana da kudin mashin ba ina son kowa ya shiga ciki da ni da kuduka duk wanda ke da wani bukata wurin Allah wanga bauyin Allah ga kuncin da ta shiga ciki in dai ka iya ka fidda ita cikin kunci na yi very sure in dai ka dogara ga Allah ka yadda da Allah kamar da annabi hudu ya yadda da ubangiji Allah to wallahi sai Allah ya yi mamakai a cikin rayuwarka 3300 gana siri kuru muke so in baka iyawa ka sai duka wannan zai ba mu 100 100 100 100 mutane 30 mu gama mu sai mata mutum guda ne ka bayar shi sa ina kiran bayan Allah da suke da bukatu Allah ina kiran bayan Allah da suke da bukatu Allah ga ga hanyar neman biyan bukata kuma cikin watan ramadana kuma ga sa ai irin wanga Gara sa ne A wani ma na iya cewa malam wanga kabar kowa yi ni na yi wanda suka san darajan abin sosai wanda suka gwada suka taba gwadawa ko gane ko akwai wasu sun taba gwadawa bukata ya biya shagaji malam wanga abin kabar wani ya yi na gama malam na hada ka da Allah kabar kowa ya ni na yi lafiya domin sun sani wallahu fi aunil al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi shi sa ni wanga gara ba sa ne wurin neman biyan bukata duk abin da kuke nema wurin Allah ku yi tawassuli da wanga inda ka sa 50 nesa, ka sa 100 nesa, sa inda ka sa 100 dollars 200 dollars iya gurgudo bawan Allah ina ji wanda zai ba mu 300 dollars ma mun sai mashin ga da shi shi sa Allah ya taimaka الله يساك على الخير اللهم أرنا الحق حق ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا نعم عليكم السلام نعم <laughs> إيمانا كاملا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 عند الإسلام ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين نعم نعم تو لا فيها نعم تو ناجي ناجي تو ناجي تو ناجي ناجي ناجي تو ناجي